Fatima, wai yaushe za ki daina wannan kukan ne? Na faɗa miki cewa akwai abin da nake a kai. Ina son ka Umar, kuma ba na son na rasa ka. Na san duk ran da ka auri wata, na riga na rasa ka. Waye ce miki zan yi aure, na har in kai Ki haƙuri mana dan Allah. Ni fa ba ni da wata mata bayan ki. to kin gaba da miki wata albishir an ba ni lambar wani ƙwararren likita an ce insha Allah idan na je na same shi matsalar mu ta kawo da gaske mijina da gaske matata har mun yi waya da shi ma ya ce mu je gobe duk gwaje-gwajen da zai in yi a gobe insha Allah zai ba mu result sannan kuma insha Allah matsalar haihuwa ta kawo wurin mu to Allah ya sa kaga na ma wanda yanzu ka dawo Malam tashin kama karya. Za mu ko? Yes, come in. Eu, har sakamakon como fito ne? Allah ya fito da shi kwantar da hankalinki bana haka ma hankalinki ya tashi sakamakon binciken da aka yi a kan ku ya nuna cewa kai umar ba ka dauke da matsalar gumi amma ita fatima ita ke dauke da matsala sakamakon abortion din da ta taba yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta likita wannan wani irin magana kake haka matata ba ta taba yin abortion ba ta dai taba yin bari idan matarka ta koyi maka wani abu ni ba zan iya koyi maka komai ba dole ne in fahimce maka komai ba don komai ba sai don haka ka'idar aikin mutum ka tuna da kai kira ni ka faɗa min cewa an ce maka ni ƙwararren likita ne kuma na yi maka alƙawarin sai na gano duk wata matsala da ke tattare da matarka wannan shine gaskiyar magana muna gane abocin muna gane bari ta hanyoyi da dama gaskiya ne abin da yake fara don allah umar ka yi haƙuri don allah don allah ka yi haƙuri kai hakuri ka zauna malam uwa za a gano matsalar ba komai likita karka damu na gode umar

na yi da na sanin damar da na baki a baya na baki dukkanin soyayyata amma daga ƙarshe suke wadare ni me yasa fatima me na miki wallahi tsautsayi da kaddara ne ina ganin kamar ina laulayi ba zan samu damar kammala karatu na ba dan allah dan annabi ka ya haƙuri kin kammala karatunki a lokacin da yake so amma baki isa ki ce allah ya baki haihuwa a lokacin da yake so ba Allah ya baki haihuwa kin zubar ba lallai bane ya kara baki a nan gaba domin shine mai tsara wa ɗan adam rayuwarsa ba dan adam bane yake tsara wa kansa sannan ina so ki sani wannan abin da kika aikata wallahi ba zan bar shi haka ba dan Allah ka yafe mu wallahi sharrin shedan ai ke ce babban ne kuma kar ki ƙara bina duk inda na je kar ki dake cikin Ajiya dama na zo ne akan maganan da muka yi da ke kwanaki. wace magana kenan ah, magana kan yarinyar da yake so na aura din nan to yanzu hajiya na amince ko gobe ne a shirye nake a daura min aure da yarinyar nan da gaske kake wannan magana umar da gaske nake hajiya hai alhamdulillah allah na gode maka da ka nuna min wannan rana hai allah na gode maka hajiya don allah ki dina sa wani abu a ranki game da fatima Fatima ba ta yi min asiri hajja. Kuma ko da Fatima tana yi min asiri ba zai taɓa kama ni ba saboda kina yi min addu'a kullum. Kuma ni ma ina yin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu da mu rinka yi ta zakar A'a, ni dai yanzu ko me zaka faɗa? Alhamdulillah tunda ka biya min ta, A yau ka faranta min rai Umar. Allah ya maka albarka. Amin summa amin. Hajiya da zafi zafi ake dukan karfe mm. in ji Bahaushe. Mm. ga wannan ki riƙe ah. hannunki ko da za ku fara magana a wannan azimin ne da iyayen yarinyar ni zan je jakara zan samu kawo zan tulo shi in ya so sai ku shirya da za a yi a fara magana don ba na so a ɗauki lokaci ba auren nan ba to kai umar baka ga yarinya ba baka san gidansu ba shine haka hada kawo innan kuɗi hajjia hmm? ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki zaɓa min abin da ba zai zama alkhairi gare ni ba. kuma ba za ki min zaɓen tumin dare ba gaskiya ne sai ma kaga yarinya umar wanke hannu ka taɓa allah ya maka albarka allah ya maka albarka kai na ji daɗi allah na gode maka ta shi ke to umar dan Allah ka bi umarni na ka yafe man abubuwan da suka yi maka komai hajiya duk mu yafe saboda ƙauna ce tsakanin uwa da ɗa na gode Allah ya maka albarka amin tashi mu je gidansu Alhaji Kamun. Mu kai kuɗin nan mu ji magana. Hajiya, kin ga abu kaman a mafarki? Anya ko ba asirin da Fatima ta maya Umar bane ya karye? Hmm. Zainab kenan. Ai kin ji an ce kwana dubu na barahu amma rana ɗaya tak na mai kaya. Wallahi ka. Mu da Allah ya kai mu sha biki. Mu dai ko me tai? Alhamdulillah. sai mu ma Allah godiya yanzu ki tashi mu shirya mu tafi gidan Alhaji Kamilu kawai akan maganan nan Umar, ta Allah da annabi ka ya haƙuri. Wallahi ba na jin daɗin irin zaman da muke yi da kai a cikin gidan nan. Kake ki damu komai ya wuce. Ga wani sako na nan aje naki ne. Ka ɗauka ki duba ki gani. don Allah da annabi kada kai min haka Umar don Allah da annabi na shiga uku ko ɗaya baki shiga ba Fatima idan kina bukata daga yau za ki ɗora karatunki tun daga kan masters har ki zama professor ba tare da ciki ko lullu ya bata miki karatunki ba <laughs> dukiya a ah, wasa ta da ba me ya faru kuma sai na ji labari an ce rana ita yau mai zuwa ɗaurin auren ka ko da wasa ban taɓa ji kana da ba. to ai yau ka ji watan ka dawo hanyar da nake gaya maki ka san zama da mace ɗaya tsotsayi ne ba <laughs> haka ne yanzu dai na shigo jerin ku kenan yanzu gaskiya na mamalla to na gode na ba ki zaman lafiya amin so congratulations na gode congratulations abba oh. nan ka wanke wancan za a fita da ita